أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Salamu Wakilin shugaban ɗarikar Katolika na Abuja, Rabaran Faza Roland, a wajen buɗe baki da cibiyar zanta tsakanin musulmi da Kirista ta masallacin Juma'a na unguwar 'yan majalisa ta shirya. The the farewell of the Prophet Muhammad, peace Roland ya ce babban misali ne a hudubar Annabi mahmudu ta bankwana da yake cewa karka cutar don kara cutar da kai, kamar yadda ya zo a fassarar masanin tarihi Ben Ishaq. da haka musulunci a nazarin faza roland na koyar da adalci ne ba tashin hankali ba wasu sun nuna damuwa lokacin da na ce musu zan zo wannan masallacin har ma suke cewa shin ko ka sanar da shugaba jonathan ni na san kalau zan koma dan a zama na a masar ma sufa yana gayyata ta masallaci mu dan taka rawa irin ta musulunci in ji roland a jawabinsa shugaban hukumar wayar da kan jama'a mike omeri ya tuno tasowarsa a maiduguri inda ya ce a lokacin sallar musulmi akan saya musu kaya a kasuwar Monday Market, wacce a halin yanzu ya ce ake sawa bama-bamai. Don a mu'amalar musulmi da Kirista lokacin tamkar 'yan uwa ne in ji Omeri, ya yi fatar hakan zai dawo. Insha Allahu, wannan ba da jima ba in mun ci gaba da abin da tubalin da Ustaz ya kafa da wayansu manya-manyan addinai a Najeriya suke yi kamar su Cardinal su Sultan da matanmu suke yi. Lallai na tabbata maka za mu kai ranar da wannan miyagun ababen da ke faruwa yanzu zai zama abin da in abu ya taso mana a najeriya za mu saya gaba daya hannu da kai da gwiwa mu tabbatar cewa mun samu ah, mun magance shi ko mun sayar da shi don ba mu son la'ani ba mu son tarzoma ba mu son tashin hankali a kasar nan jagorar kungiyar imam nuru khalil ya ce ya halarta musulmi su shiga majami'a sosai musulmai musulmi zai iya zuwa coci a yi hulɗa da shi ta zaman lafiya duk abin da yake alheri ne aka gayyaci musulmi coci zai iya zuwa yi idan aka tuhumce ka da maita sai kuma aka zo aka ce kai ba maye ba ne ai za ka ji daɗi kuma dukkan musulmi ya kamata ya yi ƙoƙari ya yi wani abu da zai kawar da zargin da ake wa musulunci na cewa mu 'yan ta'adda ne mu masu kashe mutane ne mu masu kaza da kaza ne kuma sai an yi haƙuri an yi aiki tukuru sannan za a kai ga wannan matsaya kuma da alamun cewa za a kai ga wannan matsaya din da irin wannan shirye-shirye da ake alhamdulillahi an fara kaiwa ga matsaya da idan muna faɗan a zauna lafiya daga cikin gida muke samun suka to yanzu sai gashi kowa ya gane zaman lafiyan ya fi zama sarki saboda haka kaga ashe za a kai ga cimma nasara dattawa matasa maza da mata na musulmi da krista sun halarci taron inda har ma krista suka rika raba abincin buɗe baki nasiru adamu alhikaya muryar amurka daga abuja najeriya